who Hukumomi a matakin jihohi, gundumomi da ma ƙananan hukumomi na ci gaba da gudanar tarurruka a jamhuriyar Nijar domin faɗakar da al'ummar ƙasar game da tsarin kasafin kuɗin ƙasar na shekara ta takwas mai cike da cece kuce kuma ganawar ta haɗa sarakunan gargajiya, 'yan siyasa, ƙungiyoyin farar hula da ƙungiyoyi na ma'aikata da shugabannin rundunonin tsaro da manyan ma'aikata a mataki daban-daban da matasa da 'yan kasuwa da manoma da makiyaya inda a garin birnin Kwanni Dr. Asuman Sumaila magajin garin birnin Kwanni a wurin taron yake cewa tashin hankali cikin ƙasa ba ya da kyau. iska in ya zo ba a san wa yake shafa. Shi yasa kenan lokacin da duk abu ya taso in akwai rashin fahimta da tashin hankali to kokari da ya kamata a yi wannan huta a sa mata ruwa saboda a samu kwanciyar hankali. Lalle lokacin da aka ce an kai projet de loi de finance 2018 an yi ta dumumuwa iri-iri bisa gare shi surtout dumumuwa abin da ya shahidai rabon gado shekaran jiya tare da guvernor mun zamna a an tattamna po don sun ba da haske bisa kan wannan proje suka ce abin zancen mutation ne yi in akwai takardu mamaci abin da mamaci ya bari in za a juya ta wannan takardu akwai haƙƙi na gwamnati wanda ya kamata a ɗeba don kenan tun da yau har gwamnati ya hito da kanshi ya dawo ya ce duka waɗannan abubuwa waɗanda an kai ta yaya dawa bisa kan rezo sosiyo suka yau babu abin da am ya zama muna masiba irin wanga lo rezo sosiyo saboda abu yau da an waɗe shi duk duniya kowa ya daje shi ko da za a cewa a taro da shi abin yayi nisa mai alhamdulillahi da yake yau har gwamnati ministan na finance ya hito kuma aka ministan na cikin gida ya ce governor su tara mutane otu da prefect su tara mutane mutane kewayen su na su kwatanta mu mutane waɗannan abubuwa duka da ake hidi ba haka nan bane wannan taron na birnin Kwanni ya biyo bayan wanda ya wakana a birnin Tawa ne kamar yadda magatakardan ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni ya bayyana cewa gwamnati ce ta umurce su da su faɗakar da al'umma game da wannan lamarin da ya shafi maganar kasafin kuɗi na ƙasa. Gwamnati ya ba da umarni abun ga na jama'a ta akwai waɗanda bai gane wanda akwai waɗanda jama'an da ba su gane ba a kire su a zamana da ku mai da wakilai ku socio professional jama'a a zamana a waye ma mutane bisa wannan zancen kasafin kudi paske luwa ce ba a saida ta tana wuri a ta yi a yi etidiyan ta gani in tana yi ko ba ta yi masu saida ta yan eh, majalisar dokoki ne sai aka tado da aka aka tado wanga magana ran zuma an yi reunion tawa an kiri duk cikin jiha an kiri prefet an kiri guda sarki guda da wakilai malamai guda mun zo otur di gouverneur aka yi reunion aka aka kirawo masana na harakan finance su trésorier regional su directeur regional na impo aka ce su waye ma mutane kai bisa wannan point point wanda sun ka kawo rishin gane ma juna cikin waggalwa yan Nijar sun mayar da hankalin su ne yanzu haka ga yan majalisun dokoki na ƙasa domin gani ko kuma jin irin yanda za su tunkara wannan lamarin ganin cewa su ne adda magana ta ƙarshe game da wannan zancen Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka Doka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.